cin akwai annifaqul i'tiqadi akwai annifaqul amali akwai munafincin da ke fitar da mutum daga musulunci mai girma wanda shine wato ya yafi ambato na mutafikai allazina hum fi darkil asfal wadda sakamakonsu shine suna kasa can kasa cikin wutan jahannam wanda su ne suka ɓoye kafirci suka bayyana musulunci to wannan munafuncin shine annifakul i'tiqadi wato munafunci da ke fitar da mutum daga musulunci wadda shine Allah yake ce sifan waɗannan su ne wa idza laqul amanu ƙalu amanna idan suka sadu da waɗanda suka yi imani musulmi sai su ce sun yi imani suna tare da su wa idan khalau ila shayatainihim qalu inna ma'akum idan kuma suka koma suka kadaitu da kafirai sai su ce muna tare da ku ɗari bisa ɗari saboda haka wannan shine munafunci na i'tiqad akwai kuma nifaqul amali wato munafunci na aiki wadda mutum zai yi aiki irin na munafukai ya bayyana saɓanin abin da ya ɓoye na aiki wanda wannan baya fitar da mutum daga musulunci sai dai kuma akwai haɗari ta inda zai iya kai shi ya faɗa yau da gobe in ya saba da wannan zai iya kai shi ga munafunci babba na ya raba shi da musulunci Allah ya sawwake. saboda haka wannan wato hadisan da imamu muslim zai kawo a nan yana bayani ne akan munafunci na aiki kamar yadda yake akwai kufrun amali akwai alkufrul i'tiqadi akwai ayyukan da ake cewa wadda yake yin su yana yin aikin kafirai amma ba kafiri ne shi ba akwai ayyuka na munafukai wadda yake yin su za a ce ya yi aiki irin na munafukai amma ba munafuki ba ne. wadda za a sifanta shi kaman abdullahi bin ubay bin salul an fahimta saboda haka wannan sifofin da imam ko kuma imam muslim ya kawo a nan sifofi ne na nifaqul amali bi'tifaqil muhaqqiqin wato wannan an yi ittifaki a kai na wato wanda suka yi sharhin hadisin kamar yadda za mu faɗi insha Allahu ta'ala قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة شين محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحول الإسناد وقال وحدثنا ابن نمير شين محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي شين عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الأعمش حا وحول الإسناد وقال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أنه قال عن الأعمش سليمان بن مهران أنه قال عن عبد الله بن مرة أنه قال عن مسروق بن الأجدع أنه قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما دقى عبد الله دن أمر الله يكار مسا يداد شيد بابانسا قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce arba'un abubuwa guda hudu man kunna fihi wadda yake ɗauke da waɗannan abubuwa guda uku ko sifofi guda hudu afwan kana munafikan khalisa to lalle ya kasance cikakken munafiki wato ya kusa wato kamanninsa da munafiki ya cika wato kamannin wajen sifa wajen aiki ba wajen itikadi ba an fahimta saboda haka wadda ya tattari waɗannan sifofi guda hudu to lallai ne ya yi tsananin kamanni da munafiki wa man kana fihi khallatun ay khaslatun wanda sifa guda ɗaya cikin waɗannan sifofi guda hudu yake ɗauke da ɗaya daga cikinsu min hunna daga cikinsu kanat fihi khallatun min nifaqin to yana ɗauke da sifa ta wato munafinci hatta ya da'aha har sai ya bar wannan sifa ɗin to wa'in ne wa'annan sifofin kai sai ka auna kanka ka duba ka gani a ina nake daga cikin wa'annan sifofin da aka ambata na farko annabin Allah ya ce idza haddatha kadhaba idan ya yi magana sai ya yi ƙarya da'iman maganansa ƙarya yake yi wanda ƙarya lallai sifa ce mummuna asali a ɗabi'atan na ɗabi'an ɗan adam ƙarya ba sifa ce wadda wato take da kamala mai kamala bai kamata ya sifantu da ƙarya ba wanda za mu gani a nan gaba cikin mutane uku da Allah baya son su ba zai kalle su ba ranar tashin alkiyama akwai shugaba maƙaryaci almalikul kazzab da la shakka sifa ƙarya shine ka faɗi saɓanin abin da yake cikin zuciyarka lokacin da kake gaya wa mutum abu kai ka san ƙarya kake yi wanda annabin Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata bukhari da muslim hadisi abdullahi bin mas'ud annaban allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sifofi guda biyu na ɗaya ya yi umarni da shi na biyu kuma ya hana yake cewa alaikum bisidqi ina horonku ina umartanku da yin gaskiya da faɗan gaskiya da aikata gaskiya da mu'amala ta gaskiya alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ila albir me yasa annabin Allah yace ku yi gaskiya saboda gaskiya tana shiryarwa zuwa ga ayyukan alkhairi albir shine Allah ya fassara waɗannan ayyuka laysa albir an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث سيتمي أولئك الذين صدقوا كاغني عليكم بالصدق fa inna sifka yahdi ilal birri waɗannan ayyuka la shakka wanda ya riko da su ya yi riko da musulunci wannan shine musulunci a cikin wannan aya duk wanda ya kasance mutum ne mai gaskiya to yana da imani da Allah da mala'iku da annabawa da littattafai yakan ba da dukiyansa ya ciyar da dukiyansa yakan tsaye da sallah yakan ba da zakka yakan yi haƙuri idan wani bala'i ya same shi saboda haka gaskiya shi ke shiryarwa kenan gaskiya ba wajen ne wajen magana kawai ba hatta in ka faɗa ka yi abin da ka faɗi wannan shi ne kamala wanda hadisi ya tabbata bukhari da muslim ok <laughs> ah, kar mu fita akan wannan wanda na ɗauko cewa annabin allah ya ce fa inna sitka yahdi ilal bir wa innal birra menene bir ayyukan alkhairi ayyukan da ake kiransu da bir me suke shiryarwa tun da gaskiya hanya ce zuwa me zuwa ga bir fa innal birra yahdi ilal janna duk wanda ya sifantu da ayyukan bir to ya kama hanya zuwa ga aljanna kenan ma'ana natija fa inna sidqa yahdi ilal janna gaskiya yana shiryarwa zuwa ga aljanna ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا mutum ba zai gushe ba yana faɗan gaskiya yana kuma taka tsantsan duk lokacin da zai yi magana yakan auna maganan ya zaɓi gaskiya la ta'khudhuhu fillahi lawmata la'im wallahi duk wanda Allah ya masa gamdakatar da faɗan gaskiya ya gode wa Allah lokacin da zai yi magana yakan auna shin maganan da zan faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba shine annabin Allah a ɗaya hadisin da ya tabbata Bukhari da Muslim hadisi Abi Huraira man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut saboda as-sidqu khairun kenan kaman a ce in ba gaskiya zaka faɗa ba to ka kama bakinka saboda gaskiya takan shiryar zuwa ga aljanna kuma mutum ba zai gushe ba yana faɗan gaskiya yana ƙoƙarin ya ɗabi'antu ya zama al'adansa ya faɗi gaskiya ko yaushe har ya Allah ta'ala ya sa a sanya shi a rubuta shi cewa wane ɗan wane mai gaskiya ne wanda du ya samu wannan martaba bayan annabta ita ce martabar da take binsa. hatta wanda ya mutu shahidi bai kai mai gaskiya matsayi ba hatta wato shahidi ka fita filin daga wajen ɗaukaka kalman Allah a kashe ka sakamakon da za ka samu bai kai mutumin da yake faɗan gaskiya ba dalili kuma Allah yake cewa wa man yuti'i Allah war rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin sai yace min was siddiqin was shuhada'i was salihin gaskiya takan baka wannan matsayi amma yana da wahala ko mu ce tana da wahala faɗan gaskiya ka duba ka gani Allah maka gamdakatar ka dinga zaben duk lokacin da za ka yi mu'amala duk lokacin da za ka faɗi magana ya kasance gaskiya za ka faɗi wanda yana cikin samara bayan mun ce Allah irin ɗaukakan da zaka samu zai shiryar da kai zuwa ga aljanna Allah zai maka albarka in kai ɗan kasuwa ne hadisi ya tabbata bukhari da muslim hadisin hakim bin hizam haka ya zo a hadisin hakim bin hizam shi ya fito da abin nan ya ce albayyani bil khiyar masu ciniki guda biyu mai saya da mai sayarwa suna da zaɓi a lokacin da suka kulla ciniki bayan sun kammala suna nan suna tare kafin ya bar shagon yana da daman ya ce kai na fasa wanda ya sayar masa yana da dama ya ce kai ka yi haƙuri don Allah ina bukatan wannan abin ka dawo mani da shi albayyani bil khiyar malam ya tafarraka sai ya ce fa'in sadaka wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima idan mai saya ko mai sayarwa ya faɗi gaskiya wajen sifofin yabo na wannan abin da yake sayarwa ce wannan kaya ko wannan mota ko wannan inji ko wannan abu kaza da zan sayar maka ga bambanci ga irin abubuwan da ya bambanta da su sadaka fi bayani as-sifat mahmuda wa bayyana ya bayyana illolin da ke ɗauke da wannan abin wannan motar tana shan mai wannan motar kafiratun ta yana da matsala wannan motar akwai illa kaza kaza kaza wannan kayan a wajen wanki a wajen kaza a wajen kaza za ka iya samun matsaloli kaza tare da shi shine bayyana kaga gaskiya sai annabin Allah ya ce Allah mai zai musu buri lahuma fi bai'ihima Allah sai ya musu albarka a kasuwancin kudin Allah ya masa albarka ka tara shi ta hanyar gaskiya fa'in katama wa ba idan ya ɓoye ya yi ƙarya ya ɓoye aibin da ke cikin tattare da wannan kayan shine ɓoyewa ɗin ya yi ƙarya wajen bayyana sifofin na ingancin wannan abin muhiqat barakatu bai za a shafe albarkan da ke cikin wannan kasuwanci ɗin saboda haka la shakka idan haddasa kazab ya kasance sifan mutum idan yayi magana ya yi ƙarya annabin Allah ya ce alaikum bisidqi mun ji abu na biyu ya ce mi iyakum wal kazib ina gargadan ku ina hana ku daga yin ƙarya saboda me innal kadhiba yahdi ila fujur lallai ƙarya hanya ce da ake bi da ke kai mutum zuwa ga fajirci wa innal fujura yahdi ilan nar kuma fajirci shine shimfiɗan da zai kai mutum zuwa ga wutan jahannam hanya ce da in mutum ya bi ta za ta kai shi ya fada wutan jahannam natija a nan gurin shine fa'innal kadhiba yahdi ilan nar ƙarya yakan jefa mutum zuwa ga wutan jahannam wanda wannan shine sifa ta munafukai sun yi ƙarya a duniya cewa sun yi imani alhali cikin abin da ke zuciyarsu kafirci ne da ƙarya da'iman makaryaci wallahi abin da ke nema yaddan mutane duk wanda yake maƙaryaci baya neman yaddan Allah yana son ya yarda da mutane ne wanda ko ya nemi yardan mutane wajen saba wa Allah to sai Allah ya yi fushi da shi ya sa mutane sun kyamace shi sun kishi saboda me idan ya kasance ƙarya kake yi to ka saurara watan wata rana ba za a daɗe ba ƙaryar za ta bayyana hadisi ya tabbata bukhari da muslim hadisin ka'ab bin malik kissarsa da shi da hilal bin umayya da murara bin lokacin da ba su samu dama na fita ko kuma suka zauna ba su fita yakin tabuka ba ba su da wani uzurin da ya hana su lokacin da annabin Allah ya dawo yake tambayan waɗanda ba su fita ba munafukai su zo suna ba da uzuri suna rantsuwa wa na alal kadhib suna rantsuwa na ƙarya cewa uzuri kaza ne wallahi abu kaza ne yasa ba mu fita ba annaban Allah ya karbi uzurinsu ya ma neman musu gafara Allah ya gafarta musu rashin fitan da suka yi ya kuma jingina abin da ya shafi abin da suka ɓoye zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bin malik yake cewa lokacin da na zo na zauna a gaban annaban Allah sallallahu alaihi wasallam alhali yake cewa ni ko Allah ya bani fasaha ya bani iya tsara zance iya karkatar da mutum ya gamsu in gamsar da kai in ma abu kana kallon shi fari ne zan iya gamsar da kai cewa baki ne Allah ya bani wannan zan iya karkatar da tunanin mutane zan iya sa mutane su yadda da abin da nake faɗi ko da ko ƙarya ne na iya tsara mutane ya ce amma lokacin da na zauna gaban annabin Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabin Allah ya ce me yasa baka fita ba ka bin malik shin kana da wani uzuri ne na san ka mallaki abin da baka taba mallaka ba ya ce wallahi annabin Allah da a gaban wani na zauna ba a gaban ka ba wallahi ina ganin hanyoyi da yawa da zan iya gamsar da shi in samu mafita amma na tabbata annabin Allah yau in na gaya maka ƙarya ka yadda da ni ka yafe mini to ina ganin Allah yana dab da ya fallashe ni a gurinka ya fallashe ni cewa ƙarya na yi maka daga nan ka yi fushi da ni har abada amma in na gaya maka gaskiya a yanzu za ka ji zafi za ka ji abin da na faɗa maka kana fushi da ni to ina fata wannan fushin da za ka yi da ni na wani lokaci ne Allah ya bayyana maka daga baya cewa gaskiya na faɗa maka ka yadda da ni yadda har abada wannan ya ishe mu cewa wallahi ka auna rayuwarka mu yi ƙoƙari ɗan uwa musulmi mu ɗabi'antu da ɗabi'a ta gaskiya mu nesa cikin ƙarya duk abin da ka san ƙarya ne to ka nesa shi saboda haka ku dubi Allah ta'ala ya sanya waɗannan mutum uku wa ala thalathatin lazina khullifu irin wahalan da suka sha amma a ƙarshe bayan Allah ya ba da labarin su sai ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma ku kasance tare da masu gaskiya wajen mu'amalanku wajen maganganunku saboda haka idza haddatha kadhib kaddara a yininka yau ka auna maganganun da kai baka faɗi ƙarya a ciki ba saboda haka abu ne mai wahalan gaske abu ne mai matukar wahala saboda mun ga kissan ka abu malik irin wahalan da suka sha tare da cewa sun faɗi gaskiya annabin allah ya sa masu doka cewa kada wani ya yi mu'amala da su kar wani ya yi musu magana a kaurace musu kwana hamsin kwana goma ƙarshe ma hatta iyalansu su kaurace musu kaga la shakka gaskiya wato tana da wahala ƙarya yanzu ne za ta yi me za ta sa abu yayu ka samu ɗaukaka amma in ta zo jefet da kai ko sai ka sani Allah ya sauwake saboda haka daga kin sifofi na munafiki shine idza haddatha kadhaba wanda yake ɗabi'ansa idan yayi magana ya ƙarya wa idza ahada gadar idan aka kulla alkawari da shi yarjejeniya da shi ya ƙarya ya saba da wannan ma mummunan sifa ce ce kai kulla alkawari da mutum ka saba alkawarin babu wani uzuri bal a lokacin da ake kulla alkawarin ma kai a cikin zuciyarka cewa kawai ka ba da dama ne saboda ka samu biyan bukatarka kai dai a kulla alkawarin kawai kai ka san me a cikin zuciyarka wanda hadisi ya tabbata bukhari da muslim hadisi abdullahi bin abbas issan abu sufyan tare da heriklu as-su'alatul ashara wanda suke darasin riyadu salihin sun san wannan hadisin wanda cikin tambayoyin da heriklu yayi wa abu sufyan na sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce hal ya gadir shin annabin nan yana karya alkawari idan an kulla yarjejeniya da shi abu sufyan ya ce la baya karya alkawari idan ya yi alkawari to yakan tsare sawa'un da musulmi ne ko ba musulmi ba idan dai ya yi alkawari da mutum baya yadda a ƙari alkawarin baya yadda wani kuma ya ƙari alƙawarin hadisi ya tabbata bukhari da muslim hadisin abi huraira annabin allah a kissa ce ta wani kafiri ya taho da kayan kasuwancinsa daga garin sham ya shiga madina wanda akwai yarjejeniyar tsare masa mutuncinsa ba abin da zai taba shi zai zo ya kasuwancinsa lafiya lau ya koma shikenan sai wani sahabi ya zo zai sai kaya a gurinsa da ya taya kayan sai ya ce masa a'a na ransa da ubangijin isa ko ubangijin musa ba zan sayar maka da wannan kayan a haka ba wannan sahabi sai zafi da fishi ya kama shi sai ya kai mai mari ya ce annabin allah na cikinmu kuma kana madina kana cewa bi rabbi musa kana cewa da ubangijin musa shi kuma bai rama ba sai ya kai kara gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce ya annabin Allah ka tambayi wannan mutumin me nayi masa ya mare ni tunda ai ina da alkawari akwai yarjejenan za a kare mani mutunci na me yasa ya taba ni annabin Allah ya kira sahabin ya ce me yasa ka mare shi ya bashi labari annabin Allah ya ce la tufadilu bainal anbiya' ce kar ku fifita tsakanin annabawa kar kuma ka sake yin abin da kai wannan tsare masa alkawarinsa to ka bar alkawari da wanda ba musulmi ba a yau musulmi da musulmi kowa ya tsare wa dan uwansa alkawarin da suka yi da shi ya tsare yarjejeniyar da ya ɗauka cewa yayi zai yi sawa'un aiki ne da aka bashi sawa'un cinikayya ne da ya shiga tsakaninsa da wani sawa'un duk wani yarjejeniyar da ya ɗauka shin ya cika ko ya yi ha'inci ya ƙarye alkawari to sifa ce cikin sifofin munafuki wanda ke ɗauke da wannan sifa yana ɗauke da sifa ta munafanci Allah ya tsare mu sifa ta uku ita ce wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alkawari ya saba dama dai shi kam lokacin da ake alkawarin ya san cewa kawai dai ya shiga alkawarin na amma zai saba saboda ka baya cikin sifan mutumin kirki saba alkawari yana cikin sifan munafukai idza wa'ada akhlafa idan aka yi alkawari da shi ya saba alkawari din wa idza khasam idan aka yi husuma da shi fajara yakan kauce wa gaskiya idan ka wani saɓani ya shiga tsakaninka da shi to duk yanda za a yi ya ci mutuncinka ya wulakanta ka ya bi dukkan hanyoyi da yake da iko a kai ya ci mutuncinka sai ya bi su yana da wane yana da hanya kaza to kai ba kowa ba ne sai ya karya ka sai ya nuna maka shi waye kai kuma waye shine idza khasama fajara yani kharaja wa mala anil haqq wartakaba al batil wato zai kauce wa gaskiya ko da ko ga gaskiyan a fili saboda yau yana da wani yana da kuɗi yana da matsayi saboda haka kai ɗin nan da kai masa abu sawa'un abin da ya shafi misali ake yawan husuma shago ne fili ne wani abu dai da ya shiga saɓani tsakaninka da shi sai ya taka ka ya ci maka mutunci ko da ko ka ba shi hakkinsa wannan sifa ce ta munafunci to wa'annan su ne sifofi guda hudu wanda a duk wanda ke ɗauke da su to yana ɗauke da aiki cikin ayyukan munafukai wanda lallai ne manyan laifuka ne amma ba sa fitar da mutum daga musulunci wanda malamai kamar yadda na faɗa abinda suka fahimta shine na faɗa muku cewa wannan ana kiran shi nifaqul amali wato munafunci ne na aiki da baya fitar da mutum daga musulunci sai dai kuma akwai wanda suka fassara cewa idan mutum ya yarda cewa hakan halal ne wato ya halatta ƙarya ya halatta zalunci ya halatta ƙarya alkawari ya halatta cin mutunci lokacin husuma ya kauce wa gaskiya ya yadda da cewa ai hakkinsa ne to wannan yakan kai mutum ga munafunci wadda yake da girma an fahimci wannan amma lokacin da yake ya san cewa wannan abin saba wa Allah ne to ya yi aiki na munafunci ko da ko bai zama munafuki wadda yake itikadan ba wanda ya fita daga musulunci ba Allah ta'ala ya tsare mu Da wa'ansu sukan ce wannan hadisin yana bayani ne akan munafukai lokacin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam to koma ya abin yake almuhim gargaɗi ne da tsoratarwa ga mu cewa wa'annan sifofi mu nesacinsu saboda wato haɗarin da ke cikinsu za su iya kai mutum yau da gobe ya saba da su su kai shi ga zamowa munafiki wadda yake zai fitar da shi daga addini Allah ya tsare mu ghaira anna fi hadith sufyan imam muslim yake cewa sai dai a hadisin sufyan a sa wa in kana fihi khaslatun min hunna wato khasla maimakon khalla wato in ya kasance yana ɗauke da wata sifa saboda khasla da khalla duka ma'anansu ɗaya kenan min hunna kana fihi khaslatun minan nifaq wanda wannan kaman uslubi ne na alkur'ani wani lokaci yakan kawo maka wato kalma wato da take mutaradifa tana ɗauke da ma'ana guda amma kowace kalma wani lokaci akan dubi inda ta dace a yi amfani da ita kamar misali nasib da kiflun kaga kiflun ma'anahu nasib amma in ka duba Allah ya yi amfani da su sai ya kawo su a aya wa man yasha shafa'atan hasanatan falahu nasibun minha ko wa man yasha shafa'atan sayyi'atan ah ya kullahu kiflun minha afwan man yasha shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yasha shafa'atan sayyi'atan ya kullahu kiflun minha kaga kiflun minha ay nasibun minha saboda haka kalimat ne mutaradifa sukan ɗauki ma'ana guda amma kuma wani lokaci akan yi ne ƙur'ani saboda a tafsil da iya zance da tsara zance wani lokaci sai a kawo shi a yi tasrifi a ciki saboda ka khaslatun da kullatun duk ma'ana guda ne sai hanya na biyu na wannan hadisi قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف واللفظ yahya قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر أنه قال عن أبيه مالك بن أبي عامر أنه قال عن هريرة وند ونن واتو شاهد ني نحديث دي قباته tunda hadisin da ya gabata hadisin Abdullah bin Amr bin al ne wannan kuma sahabin hadisin Abu Huraira saboda haka shahid ake kiran wannan ba mutaba'a ba daga abi huraira Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala ce lalle manzon Allah tsira da mancin Allah su tabbata gare shi ya ce ayatul munafiqi thalathun alamomin munafiki guda uku ne kaga ya gabata cewa arba'un a can ya ce guda hudu saboda haka akwai abin da malamin usul suke cewa al'adad la mafhuma lahu wato adadi ba a gina wani abu akan adadi don an faɗa amma wannan ka'idar la da'iman akwai lokacin da ake la'akari da adadi kamar yadda annabin Allah ya yi la'akari da adadi a faɗin Allah ta'ala cikin suratul tauba istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum ya wannan 70 marratan annabin Allah ya gina hukunci akai cewa da a ce zai neman masu gafara sama da so saba'in Allah zai karɓa wallahi zai neman masu gafara an fahimci wannan amma kuma ba koyaushe ba ne adadi ake gina hukunci da shi balle ka ce an samu karo tsakanin ya ce arba'un a nan ya ce thalatha saboda al'adad la mafhuma lahu a yake cewa ayatul munafiki thalathun a alamomin munafiki abubuwa ne guda uku idan haddasa kaza ba, idan yayi magana yayi ƙarya wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alƙawari ya saba wa idza tumina khana idan aka amince da shi yayi ha'inci wato an yadda da shi an yabe shi da halinsa da tunaninsa da hangen nesansa aka ce wane amini ne sai ya bayyana yayi ha'inci آه، قال حدثنا أبو بكر بن, بن إسحاق قال أنبأنا ابن أبي مريم قال أنبأنا محمد بن جعفر غندر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة أنه قال نبيه عبد الرحمن بن يعقوب أنه قال نبي هريرة رضي الله عنه قال ونن هنيا تبيو ta أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da muncin Allah su tabbata gare shi ya ce min alamatil munafiq kun ga aya ana son a fassara maka me aya sai ce min alamatil munafiq wato tafsirul hadisi bil hadith wato fassaran hadisi da hadisi kamar yadda yake akwai tafsirul qur'an bil qur'an wato alqur'ani ya fassara alqur'ani a ce rabbul alamin وما رب العالمين رب السماوات والأرض وما بينهما مالك يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة سيتني يوم يكون الناس كالفراش المبثوث كذا تفسير القرآن bil qur'an akwai kuma tafsirul qur'an bil qur'an al muttasil akwai kuma al munfasil kamar yadda yake akwai tafsirul hadith bil hadith al muttasil wal munfasil an fahimta saboda haka anan ce alama aya kenan al aya al alama ko alamatul munafiki thalathatun idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa tumina saboda haka a wannan hanya ta uku kala haddasa uqba ibn mukramin al'ammiyu kala haddasa na yahya ibn muhammad bin qais abu zukairin kala sami'tu al ala ibn abdurrahman yuhaddithu bi isnad wa qala ayatu al munafiqi wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim to kari anan akan hadisin abi hurairah ce ayoyin wato alamomin munafuki abubuwa ne guda uku ko da yana yin sallah ko da yana yin azumi yana sallah yana ikirarin cewa shi musulmi ne to wa'annan alamu ba sa su gushe ba suna tare da shi an fahimta qala wa haddathani abu nasr at-tammar wa abdul a'la bin hammad an-nursi qala haddathana hammad bin salama annahu qala dawud bin abi أنه قال عن سعيد بن المسيب أنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء ذكر فيه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم saboda haka wannan mutaba'a ce ta wato maganan da ya zo cewa ko da yana yin azumi ko da yana yin sallah ko da yana ikirarin cewa shi musulmi ne to wa'annan sifofi lallai ne babban laifi ne sifofi ne na munafunci saboda haka ya bar su saboda ya zama mutumin kirki a wannan babi shine karshen sa sai kuma babin da ya bi shi babu bayani hali imani man qala li akhihi muslim ya kafir saboda haka imamu muslim ya kawo irin wa'annan abubuwa don gwada wa mutane cewa akwai ayyukan da aikin da zai sa mutum ya zama yayi kabira min al-kaba'ir wadda wannan yakan rage masa imani yakan sa imaninsa ya ragu yakan kai Allah ya azabtar da shi da wuta matukar bai tuba ba wannan kuma baya gwada cewa ya fitar da shi daga musulunci saboda waɗannan sifofi idan aka lura za a ga cewa akwai mutanen kirki wanda suke ɗauke da irin waɗannan sifofi ɗin misali akan kamar imamun nawawi ya kawo anan kuma in kai tadabburin alkur'ani kissan annabi yusuf alaihi salam tare da yan uwansa sun sifantu da wa'annan sifofi saboda sun yi wa mahaifinsu ƙarya sun yi masa alkawari sun saba alkawari ko saboda na ɗaya sun nemi a basu annabi yusuf za su yi ne za su kiyaye shi sun je alhali ƙarya suke sun ce sun je sun kashe shi sun dawo sun yi karya cewa kirkeci ne ya cinye shi kun ga duk wannan alamomi ne na munafunci amma kuma bai sanya su suka zama nifa wadda yake fitar da su daga musulunci ba saboda haka wannan ayyuka ne na kabira amma duk wanda ya itikadi sa'an nan ya halatta irin wannan aikin to zai iya kai shiga wato fita daga musulunci Allah ya tsare mu yace babun imamu muslim yace babun bayanu hali imani man kala li akhihi muslim ya kafir to babin da yazo don bayanin halin imani ko matsayin imanin mutumin da yace wa dan uwansa musulmi ya kafiri ya jefe shi da kafirci kenan wannan ga ayyukan da yake yi shi mutum ne yake wannan ayyuka din kai kuma kana gefe a can mutum ya yi wani aiki ko ya furta wani abu ko ya yi wani abu sai kace ya kafir mai masayin ka kai da ka kafirta shi shin an baka dama kawai ka dinga manna wa mutane kaf kaf kaf to ba matsayin wanda aka manna mannawa ake magana ba kai da ka manna masa mai matsayin imaninka shi ake son a tattauna wanda babi ne mai haɗarin gaske wanda yake bukatar mutum ya yi taka tsantsan a cikinsa kamar yadda za mu ga hadisan da za su zo a wannan babi ɗin don ya gwada mana can cewa akwai nifakul amali akwai kuma kufurun amali idan mutum ya yi aiki kawai aikin da ya kama da aikin munafiki ka ce masa ya munafuki, ko ya yi aikin da ya kama da aikin kafiri ka ce ya kafiri me matsayin mutumin da zai faɗi wannan shin haka ya halatta a musulunci ko bai halatta ba wanda hadisi ya gabata mana a baya akan munafiki hadisin itban bin malik wato hadisin mahmud bin rabi' wanda asalin kissan itban bin malik ne da ya kira annabin allah ya zo ya yi masa sallah a gidansa ko gurin da zai riki gurin ya zama masa masallaci a gidansa lokacin da annabin Allah ya zo ya yi sallah sahaban da suka taru a gefe suna tattaunawa suna hira ɗaya ya ce ma fa'ala malikun la'ara malik bin ju'shum ce ina malik ba na ban gan shi a nan gurin ba ina yake sai ɗaya daga cike ce za ka munafikun. ai munafuki ne shi kun ga mujarrad me yasa annabin Allah ya ji abin da ya faɗi sai ce la taqul zalik kai karka yanke wannan hukuncin ala tarahu qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah ce baka ganin ya ce la ilaha illa Allah yana nema da haka din yaddan Allah sai ya annabin Allah in Allah wa rasuluhu a'lam amma nanu fala nara wuddahu wala hadithahu illa ila al-munafiqin mu ba mu ganin soyayyansa kaga soyayya abu ne da ke cikin zuciya da wajen hiransa da abokanan hiransa muna ganin duk munafukai ne wannan ya gwada ya karkata zuwa ga munafukai shi yasa na ce shi ma munafuki ne kaga me ya gina akan cewa ya saukar masa da hukuncin cewa munafuki ne aikinsa da gurin hiransa annaban Allah ya ce a'a ya toshe wannan kofar ya ce la taqul kar ka faɗi haka to ina hukuncin mutumin ina masan imanin mutumin da zai ce wa ɗan'uwansa musulmi ya kafir saboda akwai ayyukan da musulunci ya tabbatar wato kamar yadda za mu ga hadisan da za su zo a nan gaba za a ce aiki kaza kafirci ne shin wanda ya yi aikin ya kafirta ko kuma ya yi aikin da kafirai ne suke yin wannan aikin duk wannan zai zo mana saboda ka mai matsayin imanin mutumin da ce wa dan uwansa ya kafir qala haddathana bakar bin abi shayba qala haddathana muhammad bin bishrin wa abdullah bin numair qala haddathana ubaidullah bin umar annahu qala nafi' مولى ابن Umar أنه قال عبد bin Umar بن عمر أنا شيني عبيد الله su biyu ne wa da kani ne akwai kaninsa eh, wansa abdullahi bin umar al'umari. wansa ba a karɓan hadisinsa da'ifi ne shi kuma kaninsa ubaidullah musaghar a thiqatun thabtun wato a mutum ne da ake karɓan hadisinsa a matsayin hadisi sahihi amma kaninsa in ya ba da hadisi ba za a karɓa ba a wansa afwan kamar yadda na faɗa muku a baya ali ibn madini ali ibn abdullah ibn ja'far al-madini ta thiqatun sabtun ali ibn al-madini ubansa kuma da aka tambayi ɗan me za ka faɗa game da mahaifinka a wajen hadisi yace wannan amana ne babansa da'ifi ne a hadisi ba za a karɓi hadisinsa ba abdullahi bin ja'far saboda haka wannan ma haka yake ubaidullah bin umar saboda haka suna nan da yawa in kaga ubaidullah annafi to wannan ubaidullah bin umar al-umari ne akwai ubaidullah an aisha an abdullah bin uh, mas'ud uh, an abdullah bin abbas shi kuma wancan ubaidullah bin abdullah bin utba bin mas'ud ne shi masayinsa ya ɗara matsayin wannan ko shi wancan yana ruwaitowa ne daga sahabai wannan kuma yana ruwaitowa ne daga tabi'i an fahimta min babi bambancewa a ilmin rijal yake cewa an ibn umar radiyallahu anhu daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda da shi da babansa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala sai lalle annaban Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi ya ce idza kaffara rajul akahu idan ar-rajul mutum ar-rajul anan shi ma la mafhuma lahu shine malamin usul suke cewa mafhumu laqab ar-rajul anan kaga a karamin larabci wanda yake larabci in an je ana fassara maka rajul me rajul a in ka je littattafin da suke fassara turanci rajul me za a rubuta man ko ko saboda ka in zaka fassara hadisin nan da turanci me zaka ce kaga sai ka ɗauke shi cewa namiji ne to wannan la shakka ba shi ake nufi ba abin nufi a nan da namiji da mace duk sun shiga cikin wannan hadisin kenan idan mutum sawa'un namiji ne ko mace ce a ya kafarta ko ta kafarta ‘yar uwarta ko ya kafarta ɗan uwansa musulmi faƙad ba a biha ahaduhuma to lallai ne wannan kalmar ɗayansu ya ɗauke ta ta dawo ta zauna a kan ɗayansu in ma ta tafi ta samu wancan ɗin ya cancanci ya ta samu inda za ta zauna ta sauka a kansa cewa eh ya cancanci a ce masa kafir ko kuma a'a ta je ta yi yawo tana neman inda za ta sauka ba ta samu ba me zai faru sai ta dawo akan wanda ya fitar da ita to anan shin muna fahimtan kenan ya kafarta ko wancan da aka kafarta shi ya kafarta to ba za mu ɗauki fassaran ba sai mun kawo sauran hadisan da suke babin sai mu iya fahimtar to me ake nufi kad ba a biha a haduhuma? wanda in kuka dubi tarjaman babin zai ba ku cewa ana nufin cewa wadda ya fitar da ita saboda mujarrad dan uwanka yayi aiki ko yayi magana da yake kama da abin da yake kafirci kuma kafirta mutum yana bukatan cewa ka tabbatar itikadan ne yayi abin ko kuma ragbatan ne don wani abin duniya ya yasa yayi aikin kafirci kaga wannan yana bukatan bincike da sanin gaibu abin da ya koyi a zuciyarsa ana fahimta saboda haka bari mu ga riwaya ta biyu kafin mu tsaya akan hadisin قال حدثنا يحيى Yahya يحيى التميمي wanda mun ce Yahya bin Yahya guda biyu ne akwai Yahya bin Yahya al-Laythi wa Yahya bin Ayyub wa Qutaybah ibn Sa'id bin Jamil bin Tarif wa Ali ibn Hujr jami'an wato Imam Muslim yana da malamai guda hudu a wannan hadisin Dukkansu an Isma'il bin Ja'far qala Yahya binu Yahya na Isma'il ibn Ja'far annahu qala Abdullah bin Dinar annahu sami'a ibn Umara yaqulu Ah, abdullahi bin dinar ke cewa ya ji abdullahi bin umar akwai amr ibn dinar akwai abdullahi bin dinar dukkan su ɗaya makki ne ɗaya madani wannan abdullahi bin dinar madani ne mutumin madina ne amr ibn dinar mutumin makka ne wani lokaci suka rikice wa wani wani ya kawo maimakon abdullahi bin dinar sai ya saka amr ibn dinar wanda wannan ake kiransa ilimin hadisi mi alƙalbu alƙalba shine canja wani da wani maimakon abdullahi bin dinar sai aka kawo amrubnu Dina dinar wannan illa ne a hadisi ko ba illa ba ne ba illa ba ne e yakan zamo illa idan ɗayansu da'ifi ne ɗayansu fika amma in dukansu fiƙa ne to aina ma dara dara ala fika saboda ka amma dai illa ne a isnadin amma illan bata shafi matanin hadisin ba an fahimci wannan wannan shine wanda mun yi irin wannan bayani a baya in za ku tuna a wannan littafin yake cewa ya ji abdullahi bin umar allah ya kara masa yadda da shi da babansa yana cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabin allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce ayyu mamri'in dukkan wani mutum ta nan imre ya shiga mace ko namiji ƙala li ya ce wa ɗanuwansa kafirun wato kafiri ne shi ba a biha a haduhuma to lallai wannan kalma ta dawo a kan ɗaya daga cikinsu. in kana kama ƙal idan wancan da ya faɗa masa haka ɗin ne ya cancanci kalmar to kenan ta zauna a can gurin wanda ya gaya masa ita wa illa idan ta je ta yawata ba ta samu mazauni ba raja'at alaihi za ta dawo zuwa gare shi kenan mutum kar ya yi gaggawa don ya ji mutum ya yi aiki ko ya faɗi magana ya ɗora masa kaulasa kawai saboda abu ne bayi da sauki saboda akwai itlaqat da za su zo nan gaba kamar sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun la shakka akwai kafirci na aiki amma mafi yawa idan mutum ya ce kafiri yana nufin me ya fitar da shi daga da'irar me musulunci alhali akwai kafirci na aiki kamar yadda muka faɗa akwai munafiq nifaqul amali wanda yake a aikace za a ce ya yi aiki irin na kafirai amma shin shiɗin ya kafarta wannan kuma mahalli ne da yake bukatan a tattaro shurut da kuma mawani na kafirci an babu su labuta min ijtima'i shurut wa mawani saboda haka la shakka mutum yayi itlakin kafirci wa dan uwansa musulmi la shakka haɗarinsa yana da girma to a nan gurin la shakka cewa wane kafiri cewa idan ba ta samu gurin da za ta zauna ba ba wai shi ɗin ya kafirta ba zai iya yiwuwa yana da wata sifa ta kafirci kenan ya cancanci a sifan tashi da wannan kamar yadda hadisin da ya tabbata bukhari da muslim hadisin abi sa'id da hadisin jabir da hadisin abdullahi bin uh, abbas wanda annabin Allah sallallahu alaihi wasallam a sallan idi da yawa mata wa'azi daga ciki yake cewa ya ga mafi yawan ‘yan wuta mata ne sai aka tambayi annabin Allah mai yasa ya ce saboda kafircinsu kaga ya musu itlakin me cewa suna suna yin kafirci amma wani irin kafirci ne fita daga musulunci aka tambayi annabin Allah ya kfurna billah suna kafirce wa Allah ne qala la yakfurna al suna kafirce wa ni'ima da kyautatawa na zamantakewa shine ya fassara lau ahsanta ila ihdahunna dahra ثم رأت minka شيئا قالت ma رأيت minka خيرا قط ce da za ka kyautata wa ɗaya daga cikinsu wato mata kullum ka saya mata zani kullum ka saya mata kayan daɗi kullum kai dai ka yi abin da za ka birge ta watan wata rana an zo sallah an zo sallah ka ce abubuwa sun sun ɗan rike ta nan an toshe nan an toshe can babu kayi ƙoƙari ɗin baka samu ba ka dawo kana so kai ce kai kuma da ɗan wani abu ce kai kuma ai ba don hakuri ba wa zai zauna da kai wani alkhairi na taba gani tare da kai ma ra'aitu minka khairan qat wannan ɗabi'a ce nau'i ne na kafirci amma kafircin me kufrun ni'ima wannan ba yana gwada cewa ta kafirta ta fita daga musulunci ba kenan akwai aikin saboda shi kafiri ya kafirce wa ni'iman da Allah ya masa da ya kau da bautan Allah ya ba wa wani kufurin ni'ima kenan a nan gurin idan ta je kamar yadda wannan kalmar da annabin Allah ya faɗa lallai ta ta dace da mata ko bata dace ba kaga ka ce in ka ce mata ya kafara ko ka samu manomi ka ce ya kafir ya kafiri me kake nufi la shakka Allah ya ambaci manomi da suna kafiri ko ba haka ba a ina suratu ina a ilamu annama alhayatu duniya aha wa zainatun wa tafakhurun wa takathurun wal auladi kamathali ghaythin a'jaba al kuffar suwa kuffaru anan ai ajaba zurra to karkaje ka ce wa manomi ya kaza <laughs> ya yanka ka a gurin ko saboda haka itlaƙin idan ya tafi ya dace yana da wannan sifan ya samu ya zauna kamar yadda Allah annabin Allah ya sifanta mata cewa kafirai ne suna kafirce wa ni'ima amma kufrun amali kenan in ya samu ya zauna to zai zauna cewa ba wai yana gwada cewa ya kafirta din ba amma idan ya maka a gabanka ya yadda cewa wannan din halal ne abin da yake yi na ƙarya ko na kaza halal ne kace masa kafiri kaga kalman za ta zauna a kafir mukhrijun anil milla tunda shi ya furta da bakinsa wannan abin da ya saba wa shari'a ya ce maka ai shan giya halal ne yin zina halal ne kaga ya halatta abin da mi Allah ya haramta shi kaga wannan dan ka ya kafir ya yi mai kalman ta samu gurin zama idan ko ta je ta tarar da cewa mutumin nan bai da wata sifan da ta cancanci a ce masa kafiri to kalman ba za ta faɗi haka ba sai za ta dawo wa wadda ya fitar da ita shi kuma ya rage wa kansa matsayi cewa ya tauye kansa ta inda ya jefi mutumin da bai cancanci a jefe shi ba wanda wannan fassara kuma ita ce fassaran da ta tabbata a bukhari da muslim hadisin miqdad bin al-aswad da ya tambayi annabin allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba ni labari idan na gamu da kafiri muka yi fada da shi ya samu galaba a kaina ya yanke hannuna daga baya na samu dama na irama da na samu dama sai ya ce aslamtu lillahi ya ce na yi imani da Allah shin zan rama ko in kyale shi annaban Allah ce la taqtulhu kada ka kashe shi ita annaban Allah ba ya yanke mani hannuna ya ga kuma zan cin masa ne ya faɗi kalman baka gani ya faɗa ne don ya kare kansa annaban Allah ya ce la taqtulhu فإن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته الذي قال وأنت بمنزلتي وأنت وهو بمنزلتك قبل أن تقتله إذن ككشيشي to kai ka koma a matsayinsa kafin ya faɗi wannan kalmar shi kuma ya koma a matsayinka kafin ka kashe shi to wannan me ake nufi shin ana nufin ya kafarta a a nan gurin ya kashe ko kuma ya kashe mutumin da jininsa ya haramta wanda shi kuma ya halatta jininsa saboda ya kashe mutumin da dole a ɗauki fansa a kai saboda haka idan ya jefi ɗan uwansa musulmi wanda bai cancanci ya jefe shi da wannan kalmar ba to kalmar za ta dawo a kansa kamar yadda Allah ta ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunanku me kada ku kashe kawunanku in ka kashe wani ɗan uwanka musulmi ka halatta kashe kanka saboda haka wannan shine abin da hadisin yake nufi wanda gargadi ne da tsoratarwa akan mutum ya yi wasa da wannan kalma ya fitar da ita ya ɗauka cewa kalma ce mai sauki kawai ya kafarta mutum to ya ɗan uwa musulmi ba ɗabi'a ce ta musulmin kirki ƙoƙarin fitar da ɗan uwansa a cikin musulunci ba da'iman ƙoƙari kake yi kaga cewa mutumin da yake yin laifi ma ya za ka yi ka fitar da shi daga wannan laifin ya dawo kan hanya ba ƙoƙari kake ka manna wa mutane laifi ka manna wa mutane munafunci ka manna wa mutane kafirci ka manna wa mutane fasikanci ka manna wa mutane wato a kalmomi ko sifofi wadda ba su dace ba wanda hadisi a ƙarshe wanda zan rufe tun da lokaci ya yi ya tabbata cikin sunan tirmidhi hadisin abdullahi bin mas'ud annaban allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa laisal muminu bitta'an walal la'an walal fahish walal bazi baya daga cikin sifan mumini ko musulmi sukan mutane la'antan mutane sake baki barkete faɗan kalmomi na fahish kalmomi mummunan kalmomi baya daga cikin sifa ta mumini saboda ka wannan kalmomi za su shiga ciki saboda ka kai taka tsantsan kai kada ka rage wa kanka ka manna wa kanka kafirci saboda ba ka da tabbashin cewa kalman in ta tafi za ta samu mi za ta samu inda za ta zauna a anan za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada da muka yi kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ga tambayar da aka rubuta sati biyu da suka gabata mai tambayin ke cewa assalamu alaikum malin abu abdurrahman allah ya kara wa malin imani da haƙuri allah ya kara mana gaba ɗaya <clears throat> cewa malin tambaya ta ita ce mutum ne ya kasance yana da mata biyu zuwa hudu sai ya kasance matansa guda biyu sun haihu rana ɗaya kuma kowace tana da ranakun girkinta ma'ana ranakun da yake kwana mata kuna ji dai wannan al'ada ce ta hausawa ba addini ba ne cewa kwada shike eh, bari dai za mu yi bayani insha Allah ta'ala a tambaya ta a nan ita ce matan mutum guda sukan haihu rana ɗaya ne tambayarsa ta farko kenan eh suna suna aihuwa rana ɗaya menene shi calculation ɗin da ya fita da shi to ku ji me yace to malam idan ya kasance satan kwanan ɗaya daga cikinsu ya yi menene hukuncin yin haka ɗin wato shi yana ganin ba zai yi su aihu rana ɗaya ba sai dai idan ya saci kwanan ɗaya ne ya ba wa wata to waye da ilimin gaibu ranar da maniyin da ke wato abin nan a halitta ɗan cewa rana kaza ne ya shiga shin wata ne ko shekara ne a tsakaninsu wannan zai shekara a gurinta sa'an nan ya je shekara wajen wancan kwata-kwata in kwanakin sun yi yawa kila a ce kwana biyu ne tsakani ko ko ba haka ba sa'an nan kuma shi yana calculation in dai akwai rabon kwanakin nan ba zai yiwu a ce rana ɗaya su aihu ba sai dai in an tara da su rana ɗaya an na laka muna da likitoci ko za su iya ba mu fa'idan haka don ni dai ba na kokonton cewa yana raba kwanakin da adalci kuma cikin ya zama sun ɗauki ciki a lokaci guda sun a lokaci guda a rana kuma guda shin ciki hatta a alƙur'anance a hadisance a musulunce a fikihance ai ciki yakan yi wata shida wata bakwai wata tara shekara hudu to wace maka in an ɗauki ciki dole ne ya zama wata tara inna ranan da ya cika tara ranan za a aihu wata za ta iya zarcewa wata wata za ta iya yin kasa da wata ko ba aka ba saboda menene na yanke wannan mummunan zato ne wallahi in ma ka yi tsammanin haka ko mace ta yi tsammanin ko mutane su yi tsammanin don matan wane ko hudun ne suka yi rana ɗaya la gara ba ta fi zalik babu abin mamaki a ciki inna Allah ala kulli shay'in qadir saboda zai yi cikin ya shiga daban-daban Allah ya kaddare muddan cikin kowace da irin muddanta babu inda wani abu ya zo cewa ga yankewa da aka yi dole ne wata tara akwai ɗan bakwai ni mun san wannan to akwai a musanci akwai ɗan shidanni ko musanci ya tabbatar idan mutum ya auri mace ya zauna da ita wata shida ta aihu ɗan nan nashi ne in ta aihu kwana ɗaya kafin ta cika wata shida ba ɗan shi ba ne wanda wannan matsala tana da muhimmanci musamman a babin gado hakan nan zai iya yiwuwa ɗa ya zauna a cikin mace shekara hudu wannan shine fahimtar shafi'iyya da ina je hanabila imam malik cewa shekara biyar wanda rabi'a bin abdurrahman shehu malik malamin imamu malik mahaifinsa bayan mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa mahaifinsa ya tafi ya bar gida sai bayan shekara ishirin ya dawo sai kusan an ɗauki cikinsa ko shekara biyu ne kafin aka haife shi akwai bahak bin makhlit mahaifiyarsa ta yi cikinsa shekara hudu bal akwai labari ina je a ahsa a garin a kasan saudiya akwai macen da ta yi ciki shekara shida akwai ma wata wanda aka yi mata tiyata aka cire ɗa a cikinta bayan ya zama kasussuwa wato ya mutu shekara tara uwar take cewa tana ji da akwai wani abu a cikinta to yaya za ka yi da irin waɗannan so daga batun cewa sun aihu rana ɗaya babu wani iskali babu kokonto haka zai yiwu kuma addini ya yarda cewa hakan zai yiwu sai kuma bayani abinda yake cewa ko ya saci rana la shakka satar rana haramun ne don anan akwai bayanin da ya kawo barin cika bayanin kafin na ƙara sanawa bayanin yake cewa bayan in satar rana ne ya yi har ya sadu da ita kenan ta aihu kenan ya yi zina ɗan nan ya zama ɗan zina kenan to ga bayani ya ce kuma ina matsayin ɗan da aka samu cikinsa ta hanyar satan kwana kenan a fahimtar wannan matan nan da aka raba rana da ita wanda hakikatan mata sun jahilci wannan kuma ya kamata mata hatta mazan kansu wato rashin karanta addinin musulunci haɗari ne raba rana ɗin nan fa wani abu ne na yarjejeniya da musulunci ya yarda da shi mutum ya yi adalci wa matansa in yana da mata biyu zuwa sama ya raba masu rana rabon ranan nan kuma zai iya yiwuwa matan ne za su yi ittifaki a tsakaninsu kamar yadda yake gwadawa hakki ne na matan yake gwada a hadisin da ya tabbata bukhari da muslim kissan sauda annabin allah ya raba wa matansa ranaku kowace rana guda saboda mata tara ne in an ce kwana biyu wata sai an yi kusan sati biyu da wani abu kafin a zagayo ɗakinta saboda ka abu ne na ittifaki ita matar da aka riba mata kwana tana da dama ba mijin ne ke da hakki kuma hakkinta ne wannan bayan an ce to kwana kaza kaza an riba muku ɗaya tana da damar ta ce to ni yau na bayi wa kwanaki na wa wance hakan ma don ta daɗa burge mijinta ta ma zaɓi ƙila ma ta fahimta cikin matan in suna da hankali da tunani sun fahimci wane ɗin nan ya fi son amarya ya fi son uwar gida ya fi son wance a cikin mu fa ba tare da ya yi zalunci ba shi ɗin kansa amma su sun fahimci cewa ran da yake ɗakinta yana haba-haba ko ba wai wani cefane na musamman zai kawo mata ba wanda wannan kuma zalunci ne amma dai ran da yake gidanta yake ɗakinta akwai bushasha ƙila zai musu kyauta gaba ɗaya matan kun fahimta kamar yadda sauran matan annabin Allah suka fahimta ranan da annabin Allah ke ɗakin Aisha hatta mutane in za su yi kyauta a ranar za su daidaici ran da yake ɗakin Aisha sai su yi ta kawo kyauta har sauran abin ya gundure su ya ɓata musu rai suka haɗa suka yi cewa ummu salama tana da nata bangare din aisha tana da nata fati din bangaren wato sun kasu kashi biyu bangaren ummu salama suka ce to ummu salama ke ce jagora ki je ki samu annaban Allah ya gaya wa mutane dukkan mu muna da hakki mu mata yin annaban Allah ne duran da yake dakin kowace in za su yi kyauta su kawo kyautan kar su daidaici ranar Aisha kaɗai kun ga kishi mai tsafta ba su sun hau Aisha da faɗa da duka da kaza da kaza ba almuhim wato fahimtar rabin kwana din nan hakki ne na mata sa'an nan kuma daga cikin mummunan fahimtar da ake yi wa rabin kwana kamar in ka raba kwana ka kauracewa cewa wannan matar ko laika ɗakinta ba za ka yi ba balle ka tambaye ta ya kuke ya lafiyan ku ana ganin ka saba ka karya dokan musulunci wannan ba haka yake ba ran da aka ce an yi rabon kwana kana ɗakin wance kwana aka ce ba shiga ɗaki ba hadisin ya tabbata bukhari da muslim hadisin aisha har hadisai guda biyu annabin allah bayan la'asar kowace rana in ya dawo daga masallaci kan zaga ɗakin matansa gaba ɗayansu ya kare a ɗakin wanda yake kwananta duk wanda ya shiga ɗakinta amma ba tare da ya taɓa ta ko ya rungume ta ko ya wani abu da ita ba illa zai shiga ɗakin ya zauna in ma da wani abin da za ta bashi ya sha har aisha ta lura ta dinga karanta in ya shiga ɗaki yakan yi minti goma sha biyar minti goma sha biyar minti goma sha biyar sai ta ga ya shiga wani ɗakin ya yi minti talatin ta yi bincike ya aka yi ne annabin allah ya daɗe a wancan ɗakin kuma ba kwanansa ba sai aka ba da labarin cewa ai zuma ne aka kawo wa matar kyauta shine take bawa wa annabin allah sha yana son abin da yake da zaki shi yasa yake dan zama ya dade ya dan sha zuman nan ya huta kafin ya fito aisha ta ce za mu shirya masa <laughs> almuhim baya wa musulunci in ka raba wa ka kwana kale ka dakin wannan ka dan yi hira bal ma ya tabbata bukhari da muslim hiran masauran matan sukan taho gaba ɗaya su yi hira a ɗakin wanda annabin allah ke kwana a ta ku dubi bakin kishin da ke faruwa yau wata kwata-kwata ta leka ɗakin kishiyarta ta ai za a ce ta yi maki magani ta gama da ke to taruwa suke gaba ɗayansu su je hira a ɗakin wanda kwananta ne duk wannan bai saba musulunci ba sannan kuma wajen girki babu wani musulunci cewa shine nace al'adan hausawa ne cewa ran da rabon wance ce ranan ita ke da girki to wannan bai saba wa musulunci ba balle a ce a'a dole ne kaza amma akwai wanda su kawai girki kowace za ta yi girki ta kawo amma saboda economically kila zai fi sauki a ce ba za a ce kuma wancan saboda jin tsoron mutum ya ji tsoron Allah kada ce ranar da wance take girki zai sayi abubuwa masu kyau saboda ihtimali zai iya kaucewa ihtimali zai iya zalunci da lura da cewa wancan nan ta iya girki amma in ya kasance kowace za ta girka ta kawo masa to abinda zai sayo masu ai dole ya zama mai saboda kowa kowace za ta kawo masa ya taba ai ba zai so wance ta kawo masa abinda ba zai iya ci ba saboda ka zai gwada cewa zai musu adalci to in ko ya kasance ranan girkin daban-daban ne to ya kasance yana adalci wajen kawo masu cefane wajen ciyar da su wanda dama adalci ɗin rabon kwana tufatarwa a ciyarwa da mai kuma abubuwa guda hudu ne kula da lafiya amma babu maganan saduwa cewa in ya shiga ɗakin wannan ya sadu da ita so kaza wancan ma dole ya sadu da ita so kaza wannan baya cikin musulunci so yadda yake son wannan zai iya yiwa ya fi son wacan nan akan wannan wannan kuma wani abu ne ɗabi'atan amma wannan kada ya sa shi ya yi zalunci ya karkata zuwa ga ɗaya wannan kenan sai kuma batun misali idan ranar wance ne sai ya je ya sadu da wance a wannan ranar wanda ba kwananta ba shin ya kasance zina yayi la wallahi ya sadu saduwa ba zina ba ne in an samu ɗansa ne ɗa ne na halal sai dai kawai shi ya yi laifi laifinsa na cewa ya karkata zuwa ga wadda bai ba kwananta ba ne ya je ɗakinta ya sadu da ita so daga wannan bai kasance cewa dan ya sadu da ita ya yi zina kenan za a yi masa bulala in an samu cikin dan ya zama dan zina kenan la abadan kamar misali mutum ya manna hoto a kayansa ya zo ya yi sallah sallansa ta yi ko ba ta yi ba sallansa ta yi saboda ba haramta hoto saboda sallah ba hoto haramun ne asalinsa sawan a cikin sallah ko a wajen sallah ka manna shi a jikinka wanda akwai malamai hakikatan da suke ganin cewa sallarsa ta ɓaci in yi sallah da hoto a jikinsa saboda ka mu kiyaye saboda ka wannan don ya sadu da ita a ranar da ba kwananta ba ya yi haramun ya aikata haramun amma saduwarsa ba yi da laifi ba yi da ai laifinsa yana nan amma wannan saduwan ba za a ɗauka a matsayin cewa ya yi zina ba ɗan da aka samu ba za a ɗauke shi a matsayin ɗan zina ba saboda haka wannan shine a takaice wanda kuma la shakka wannan laifin na mutum ya karkata hadisi ya tabbata sunan abi dawud duk mutumin da yake da mata guda biyu zuwa sama ya karkata zuwa ga ɗaya daga cikin matan zai tashi ranar tashin alkiyama ɓangarensa yana jan kasa ko ɓangarensa ɗaya ya shanye saboda haka mu kiyaye mu yi adalci wajen raba kwana da abubuwan da muka faɗa cewa ya kiyaye waɗannan dokoki sa'annan kuma mata su fahimci cewa dan an raba kwana ba laifi ba ne in wannan tana ina ne in wannan tana wani gida wannan tana wani gida babu laifi ya je ya laika su ya gaida su ya ga lafiyansu ya dawo ya kwana a gidan wanda yake kwana in ma gida ɗaya suke wanda abin da yake da wahala a yau a ce ka tara mata kana da mata biyu ka ce ga ɗakin wacin nan ga ɗakin wacin nan ga ɗakin wacin nan ko mafi yawa eh, sai dai a ce wannan tana guri kaza wannan tana guri kaza saboda ana ganin haɗuwansu din nan wato wani wato abin nan ne wata fitina ce da kuma kuskure ne annabin Allah matansa tara duk ɗakinsu ɗaki ɗaki suke da shi kowace ɗakin ta gashi nan annabin Allah zai fita nan shiga nan shiga nan shiga nan duk ana gani Aisha tana ɗakinta ta tana ganin yadda yake shiga kuma tana dora lokacin da yake ɗauka saboda haka ya gwada cewa ɗakunan ami a guri guda suke amma ba ina cewa ka je kai haka matan wata ta kashe wata ba kai ka san matan ka yadda suke in ka ga aslah ɗinka ka raba gidajensu ka zauna lafiya ko wacce ta zauna lafiya ka raba musu gida an fahimci wannan wannan shine wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma hamdik shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah